daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da asuba yau talata 31 rana ta karshe a watan yulin shekarar 2018 shirinmu na karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe biyar kenan agogon ghana dayan dare a nan washington dc da farko ga kanin labaran duniya shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya litinin cewa kofarsa a buɗe take ya tattauna da ƙasar iran jiya litinin yan kasar zimbabwe suka jefa kuri'a wanda ke cike da tasiri ga kasar wanda kuma suke sa ran ya sauya tattalin arzikinsu da ya su kurkuce a mali kuma jami'an ƙasar sun ce an gudanar da zaɓe ba a gudanar da zaɓe ba a rumfuna sama da 700 a zaɓen shugaban ƙasa da a gudanar ranar lahadi. To kadin labaran duniyan kenan. A Najeriya za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai karrama wani limamin masallaci da lambar yabo ta kasa saboda kubutar da wasu kiristoci sama da 300 da ya yi a lokacin wani hari da aka kai a barikin ladi na jihar Filato a kwanakin baya. Alhaji Abdullahi Abubakar Allah ne zai maimaita maka domin duk abin da za mu baka ba zai taimake ka ma yanzu ba amma Allah da ikonsa shine zai saka maka a najeriya har ila yau kwamishinan 'yan sandan jihar borno ya sa an rafa wata hukumar 'yan sanda da ke kula da zirga-zirgar ababen hawa a jihar har sai an kammala bincike bayan wata zanga-zanga da masu keke napep suka yi ma'aikata ne ba sa ba sa bari mu muna samun matsuguni gwari ya waye yanzu haka mashinan mu sun kama ya kai ashirin sun je sun sa a police station dandal sannan kamar kowace ranar talata ali mustapha sokoto zai gabatar da shirin tsaka mai wuya amma fa duka sai ladan ibrahim ayawa ya karanto mana labaran duniya sunana mahmud lalo Assalamu alaikum. shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya litinin cewa kofarsa a buɗe take ya tattauna da ƙasar iran trump dai ya yi wannan kalamin ne a fadar white house lokacin wani taro da manema labarai na haɗin gwiwa da ya da prime minister italiya giuseppe conte a nan ne wani ɗan jarida ya tambaye shi ko a shirye yake ya gana da shugaban iran hassan rouhani trump ya amsa da cewa ganawarsa na garin da garin da shugaban koriya ta arewa kim jong-un da kuma shugaban rasha vladimir putin sun isa misali a kan irin ansa a fagen diplomasiyya musamman ma kasashen da ke ake ganin suna gaba da amurka saboda haka babu tantama zan gana da su idan suna son ganawa sai dai ban sani ba ko a shirye suke har yau an kara tambayansa ko akwai wasu sharuɗa da zai gita na ganawar da shugaban na iran amma sai ce ko kusa ba kowane irin sharuɗa mu mahukuntan ƙasar na buƙatar haka to za mu gana sai dai kuma ita kuma a nata bangaren iran ta ce muddin za a yi wannan tattaunawar da amurka to wajibi ne amurkan ta sake komawa cikin yarjejeniyar da manyan kasashen duniya zuwa kulla kan shirin nukiliya wacce mr trump ya janye amurka daga cikinta. ta jiya litinin 'yan kasar zimbabwe suka jefa kuri'a wanda ke cike da tasiri ga kasar wanda kuma suke sa ran ya sauya tattalin arzikinsu da ya sukurkuce da martaban kasar da ta zube a fuskan duniya a ƙarƙashin tsohon shugaban kasar robert mugabe wanda ya kwaya shekaru 38 yana musu mulkin kama karya masu ido a zaben cikin birnin harare fadar gwamnatin kasar ba su ba da bayanin wani tashina ba har zuwa lokacin da za a rufe rumfan zaɓe da yammaci elmar brock shugaban tawagar tarayyar turai da na masu ido a zaben ya ce a wasu kasan a wasu sassan kasar zaben ya tafi kan tsari amma wasu kuma a wasu sassan kuma an yi zaben ba bisa tsari ba wakilin gidan wannan rediyon ya ziyarci rumfunan zaɓe uku a babban birnin lokacin da ake dab da rufewa kuma ya ce akalla kashi 85 zuwa 92 ne na masu jefa kura suka fito zaben dai ana fafatawa ne tsakanin mutane biyu fitattu wato da shugaba mai ci yanzu emerson inamgagwa wanda ya ya karbi mulki daga tsohon shugaban kasar robert mugabe sai kuma shugaban yan adawa nelson kamisa a babban birnin kasar harare matasa masu kada kuri'a sun fito kwansu da kwarkwatansu domin jefa kuri'arsu waɗanda malaman zaɓe suka iske su a layi a gabanin buɗe rumfanan zaɓen a mali kuma jami'an kasar sun ce ba a gudanar da zaɓe ba a rumfuna sama da ɗari bakwai a zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar ranar lahadin ta gabata hakan ko ya biyo bayan hare-hare da kuma barazanar tashin hankali ne mahukunta suka ce wannan adadi ya kai kashi uku na daukacin mutanen kasar da za su jefa kuri'a da ba su jefa kuri'a ba sakamakon tashin hankali wuraren da wannan lamari ya shafa ko suna yankunan da suke tsakiyar kasar ne da kuma arewaci inda ake fuskantar wato inda ake fuskantar masu tsauran ra'ayin addini da kuma rikici na kabilanci dama dai matsalar tsaro ita ce a sahun gaba lokacin yakin neman zaɓe wanda shugaba mai ci ibrahim bubakar keta ke neman wa'adi na biyu wasu 'yan takara har 24 ne kuma ke karawa da shi din labarai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc sabon kuri'an jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa matasa a amurka a faɗin ƙasar suna bayyana shakku ko damuwa kan tsarin demokuraɗiyya a ƙasar sai dai kuma suna da ƙwarin gwiwa cewa za su iya kawo sauyi mai ma'ana cikin ƙasar sakamakon wanda kafar yaɗa labarai na associated press da haɗin gwiwa cibiyar bincike da harkokin yau da kullum da kuma mtv suka samar ya gano cewa kashi 70 na amurkawa da ke tsakanin shekaru 15 zuwa 34 suna hasashen cewa siyasar amurka na cikin rudu da damuwa kana mutum ɗaya ne rak cikin mutane goma suke cike da ɗoki da ƙwarin gwiwa kan halin da ƙasar take ciki a watan da ya shige duk da haka binciken ya nuna cewa kashi 62 na matasa sun yi imanin cewa suna da ƙwarin gwiwan kawo gyara a ƙasar hawa kuma kwatankwacin wannan adadin na cewa jefa kuri'ar zaben rabin wa'adi na shekarar nan zai ba su damar kawo canji na gaskiya a gwamnatin ƙasar. binciken ya tabbatar da cewa wasu daga cikin abin da matasan suka fi sha'awa ko sun hada da harkokin kiwon lafiya shige da fice da kuma tattalin arziki jaridar washington post ta ruwaito cewa hukumomin leƙen asirin amurka sun ce bisa dukkan alamu koriya ta arewa na kera wasu sabbin makamai masu linzami jaridar ta ce ta bakin wasu jami'an da ba su yarda a ambaci sunayensu ba sun ce akwai yiwuwar koriya ta arewa tana kera akalla makami mai linzami guda kila kuma biyu a wani wurin binciken da ke sanun dog jaridar ta ce wani sabon shaidan yin hakan ku ya hada da hotunan da tauraron dan adam ya dauka wanda ya nuna cewa makamin mai irin wanda ake amfani da shi ne kuma yana iya kaiwa wato na amurka ko a cikin satin ta gabata sai da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce har yanzu koriya ta arewa tana samar da man da ake amfani da shi wajen sarrafa makaman kare dangi duk da alkawarin da ta yi na cewa za ta zama kaman nukiliyan da take da shi ladan ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara ne daga najeriya inda rautanni ke cewa shugaban najeriya muhammadu buhari zai karrama limamin wani masallaci a barikin ladi da ke jihar filato da lambar yabo ta ƙasa bayan da ya ɓoye wasu kiristoci sama da 300 a lokacin wani hari da aka kai a yankin a kwanakin baya labarin malam abdullahi abubakar wanda shine babban limamin masallacin gindin akwati a karamar hukumar ta barikin ladi ya karaɗe shafukan sada zumunta bayan wannan abin yabo da ya yi daga jos ga rahoton da zainab babaji ta aiko mana Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari zai karrama limamin nan Abdullahi Abubakar da ya kare kimanin mabiya addinin Krista fiye da ɗari uku daga hallaka a ƙauyen gindin akwati a ƙaramar hukumar Barikin Ladi a lokacin da mahara suka hallaka mutane da dama a yankin. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya bayyana haka yayin wani taron sasantawa da hukumar sasanta tsakanin al'umma a jihar Plateau ta shirya wa masu ruwa da tsakiya harkar zaman lafiya a jihar. Gwamna Lalon wanda ya jaddada muhimmancin zaman lafiya tsakanin al'ummar jihar ya ce Imam Abdullahi Abubakar ya yi abin da ba kasafai yake samu ba musamman ma a lokacin tashin hankali. Alhaji Abdullahi Abubakar Allah ne zai maimaita maka. Domin duk abin da mu baka ba zai taimake ka ma yanzu ba. Amma Allah da ikonsa shine zai saka maka Gwamna Lalon ya yi alkawarin taimakawa 'yan gudun hijira fiye da dubu talatin da bakwai a sassa daban-daban na jihar. Ya ce gwamnati za ta ci gaba da gina tubalin zaman lafiya. We shall not however despair and neither shall we relent in our commitment to tackle the challenges of peace and security, regardless of the evil machinations of those who have sworn to take us back to our glory past. ya ce ba za mu yi na kaso ba wajen sadaukar da kai don dakile matsalolin tsaro duk da kulle-kullen da miyagu ke yi don mai da hannun agogo baya kan zaman lafiyan da muka cimma. A nasa jawabin mukaddashin shugaban ofishin jakadancin kasar Amurka a Najeriya David Young ya tunatar da al'umma ne kan su dukufa wajen ayyukan da zai haɗa kan jama'a da ceton rayuka maimakon hallaka su. We must commit that these criminals who commit these terrible acts of whatever kind must be caught and prosecuted. David Young ya ce dole ne mu haɗa kai wajen tabbatar da waɗannan ɓata gari da ke aikata kowace irin ta'asa an damƙe su an kuma hukunta su. Ya ce al'umma daga ɓangarori daban-daban za su iya samun adalci ba tare da sun ɗan matakai sun yi kisa ba. Mahalarta taron sun haɗa da sarakunan gargajiya, shugabannin addinai da na al'umma, ƙungiyoyin matasa da masu ƙara haƙƙin 'yan adam da dai sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji daga batun karrama limamin na jihar Filato bari mu leƙa jihar Borno. inda rundunar 'yan sandan jihar ta rufe hukumar 'yan sanda da ke kula da zirga-zirgar ababen hawa a jihar har sai an kammala bincike bayan wata zanga-zanga da masu tuka a daidaita sahu ko kuma keke napep suka yi waɗanda suka ikirarin jami'an wannan hukuma na hana su sakat kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na haruna daudabiyu biyu kwamishinan ya dai bayyana haka ne a wani taron manema labarai da ya kira wa ofishinsa da yammacin jiya sakamakon wata zanga-zanga da yan ta sau ko kuma yan keke na fef suka gudanar a garin maiduguri inda suka rufe dukkanin manyan titunan da ke cikin birnin garin wanda har ya kasara harkokin da ke gudana a cikin garin maiduguri mahaya babiran keke na fef inda yana zargan jami'an yan sanda ne da karɓar na gora su ba bisa ka'ida ba a lokacin da suke gudanar da aikinsu wanda kwamishinan yan sanda mr damiel chuku ya ce ana gudanar da bincike akan wannan zargi we also uh, ya ce muna bincikan wannan zargi kuma na farkon farawa ma na bayyana rushe wannan sashi da ake kira mtd da kuma ke ofishin 'yan sanda da aka fi sani da waye kuma idan muka samu sakamakon wannan bincike duk wanda muka samu da laifi za mu hukunta shi ko shi wane ne a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Daniel Chukwu. Tun aje ne na samu zantawa da wasu masu tukin waɗannan babura wanda suka shaida mun dalilan su na rufe waɗannan hanyoyin kamar haka. Ma'aikata ne ba sa ba sa bari mu muna samun matsuguni. Gwari ya waye yanzu haka mashinan mu sun kama ya kai ashirin sun je sun sa a cikin a ina ne a police station eh. Sun je sun sa sun rike wai sai mun zo da dubu ɗaya da ɗari biyar in ba dubu ɗaya da ɗari biyar kar mu zo. Kamar kun taɓa yi ma su manyan su kuka? Mun yi kuka ya fi a irga. Mm. to akan wani laifi da suke kama baburan naku wai mun zo mun tsaya gurin da ma ba ba nuna mana no parking ba ba ba wani parking mun soki kawai sai ga sun yi gudu sun shiga mashin sun kama mu ba hakuri mun ba su hakuri ba za su yarda ba sai sun kai mu ciki sai su je su libe mu to mai gida ni dai abin da zan ce wannan abin da aka yi har ga Allah ya yi daidai saboda mu abin da ma bai shafi mun yi laifi ba ma kawai sai a zo a kama mu a je a kai mu dandal a je a rufe mu idan mun yi magana a ce mu marasa kunya ne ba zai yi magana akan ra'ayin namu ba in an kama kan kace me yasa aka kama ni sai su ce ba mu sani ba kai ka raina mu ma mu kake tambaya me kai aka kama kai sai su je su kulle mu a cikin dandal su kulle mashinan mu in muka daɗe mun ki biyan dubu daya muna tunanin ya yawa sai su ce wai mu je bayan kanta za a tura mu kotu haka suke mana tun ajiya ne dai alamuna suka daidaita kuma al'umman gari suka shiga da gudanar da harkokinsu kamar yadda suke a baya sakamakon shigowa da aka ce kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno da kwamishinan 'yan sandan jihar sun yi na baiwa waɗannan matasa baki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla a gaida haruna dauda biyu waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe ɗayan dare ne da kwata yanzu ga shirin tsaka mai wuya tsaka mai wuya an yi wani kumbushe in ji malam bahaushe tsakanin gwamna da shugabannin tsohuwar majalisa ta inda aka yi abinda yau ya dawo abinda jama'a ke tuma. jama'a muna fatan kuna lafiya a daidai wani lokaci da muke shirin gabatar muku da shirin yau na tsaka mai wuya a lokacin da muka faro muhawarar da muke saurari a yanzu kan dambarwar siyasar jihar bauchi mun faro ta ne daga babban muhimmin lamarin nan da ya faru na siyasa a cikin jihar a shekarar na wato saukar mataimakin gwamna injiniya nuhu gidado da kuma mai gurbinsa da sula abdul katago to amma a hankali a hankali muhawarar wacce ake tsakanin dan majalisar dokokin jihar aminu tukur da ke adawa da gwamnati da kwamar sabo muhammad da ke kare gwamnati din sai gashi ta so mu kutsa cikin wasu abubuwa na daban da suka shafi kamun ludin ita wannan gwamnatin ta MMA e da ke can Bauchi kamar ayyukan da ta gudanar da kuma wanda ake cewa ba ta gudanar din ba to amma har yanzu da muke kokarin barin maganar mataimakin gwamnan da shiga wasu bututuwa irin wayannan din mutanen Bauchi ba sa barin mu inda wasu su suke nuna mana cewa ai ba wai maganar mataimakin gwamna kaɗai ba a sauran batutuwa ma laifin yana kan gwamnan jihar ne to amma magoya bayan gwamnan sun ce sam ba haka zancen yake ba. sunana alayi sagir madakin shira gaskiya dai ban ji daɗi ba domin ni a nawa ganin laifi na gwamna ne kuma wanda suka kewaye gwamna ba sa gaya masa gaskiyar abin da yake faruwa a jihar bauchi amma inda suna gaya masa gaskiya da ba za su kai zangar saɓani da dubuti ba ma amma mazannin kana gwamna ka zama dodo sai abin da kake so da a yi abin da ba ka so ba a yi sattin ka da shi ba ko mai kyau ne ko mara kyau ne to gaskiya bi sabi lallai ba wai dufuti ba da yawa ma za su iya yin murabus aje aikin su a kayi magana adam yam arab dangane da saukan nuhu gidado dabiti gwamna sadonan jama'are a zahirin gaskiya bai ma al'umman jihar bauchi adalci ba bai kuma kyauta mu mu al'umman jihar bauchi ba sakamakon zaben sa muka yi kuma ya kamata a ce idan dai yi resigning yayi yayi shawari da magoya bayan sa yanzu ka duba kamar ya ture ya shure ma magoya bayan sa furani yanzu ina da su lankayu bayan da su lankayu ya soka ba da shawarin su ba ba kuma da yaddan ainihin karamar hukumar da ya fito ba ba da yaddan yankin da ya fito ba To kamar yadda muka faɗa muna ƙoƙarin juya akalan muhawarar nan da ake a tsakanin waɗannan 'yan siyasa na Bauchi zuwa ga wasu bututuwa na daban a yanzu. Wanda shi ne ya kawo mu ga batun zunzurutun kuɗin nan kimanin naira miliyan dubu hudu da aka ce an ranto daga bankin UBA wanda a kansa ne shi habu yake namun jin karin bayani daga bakin honorable aminu tukur ire-ire na wanda suke da ra'ayin su bididdigin diddigin abun ni na yi imani da allah da cewa majalisar dokokin jihar bauchi a wannan gaba bata zauna a majalisa ba ko da na rana daya hujja ta shine a majalisa akwai abin da ake kira auto recorder wato wata mashin da take daukan duk wani abin da ya wanzu a fulo na majalisa wadda yau idan aka je ga duk hukuma da za ta yi bincike za a samu majalisar dokokin jihar bauchi ba ta zauna a wannan tsakani na kwana goma sha biyar ba don haka an yi wani kumbushe in ji malam bahaushe tsakanin gwamna da shugabannin tsohuwar majalisa ta inda aka yi abin da yau ya dawo abin da jama'a ke tuhuma. Eh, to bari yanzu mu tambayi shi comrade sabo tun yake yana sane da yadda wannan kuɗi ya shigo musu a gwamnatance. Ai idan ka fahimci maganansa ya ansa tambayan da kansa. Tun da baya majalisa, kuma a lokacin akwai majalisa, kuma doka ya yadda gwamna ya yi aiki da wannan majalisa wanda take bushewa kafin su su shigo. Kuma su shugabannin wancan lokacin ai an ƙalubalance su ba mutum ɗaya da ya fito ya ce ba a yi ba ta hannunsu ba ne domin mun nuna takaddun da su abin nan aka yi transmitting wa majalisa aka yi transmitting wa shi gavna na amincewa da shugabannin majalisa na wannan lokacin na sun bashi dama ya zo ya, ya karbi wannan bashi maganan da aka zo na karban wannan bashi na biliyan hudu bayan da aka kaddamar da majalisar jiha zartarwa ta jiha an kawo wannan kuma sun sa albarka a kansa tun da lokacin ana buƙatan kuɗi an shigo kenan a wannan gwamnati kuma shi yana cikin kwamitoci da aka yi na karɓar mulki shi wana ya san cewa an zo an samu jihar bauchi a wannan lokacin ma'aikatan gwamnati ma a wani lokacin suna yajin aiki ne ɗaya kenan na biyu mun zo mun sami ma'aikatan gwamnati a jihar bauchi a lokacin suna bin bashin albashi wa'yansu wata biyu wa'yansu wata uku ana buƙatar amma ina kai ka na ƙarshe mm. shine kuma mun zo a wannan lokacin ba zan manta ba mm. ana maganan za a fara azumin ramadan kuma akwai ɗawainiya da hukuma take yi kuma babu ko kwandala da aka bari wa asusun jihar Bauchi bisa rahoton da suka bayar so kaga waɗannan su ne abin da ita banki ta nema kuma ta samu takaddun kuma an karbi wannan bashin kuma an kashe su kamar yadda na zayyana maka daidai gwargwado bisa abin da aka sa a kai. Yau wato alhamdulillah yanzu batun shine. Mm. ka dai gaya ma al'ummar jihar Bauchi wannan biliyan hudu ah. an yi amfani da shi ne wajen mm. gudanar da wasu ayyuka na haji mm. da ciyarwa mm-hmm. da kuma biyan basussukan eh, malamai mm-hmm. da kuma babba mm. babba babba shine a lokacin kuma da aka zon state kaga damina ne kuma gwamnatin malam isa ya guda da ta wuce bata bar ko da trailer ɗaya na taki ba so kaga da shi aka yi amfani aka sayi ton 20 aka raba wa manoma a jihar bauchi to idan muka komo bangaren ita uwa uba gwamnati mm. wanda yake za su kananan hukumomi guda 20 suna karkashin ta mm. kuma ana cewa gwamnan nan bai yi komai ba aiki ma ba kammala su ba mm. aikin hanya ne eh, da dai so akwai wani aiki ma wanda aka ce ya gama ya zama to ga garbado wanda yake shekara uku kenan hanyar nan da ya tashi daga shatalashtalan ah, banki din nan ya nausa zuwa rukunin gidajen eh, masu kananan kuɗi to ko za gaya mana a shekaru ukun nan da gwamnatin ku ta apc ta yi ƙarƙashin jagorancin ma abubakar ya yi wa al'ummar jagoci a yanzu a jihar bauchi ma'aikata suna samun albashi a kan lokaci amma lokacin da gwamnan ya zo mm. albashin nan biliyan ɗaya ne da a na jiha kenan ai mutane ba su ganewa albashin jiha albashin ƙananan hukumomi wanda ya haɗu da malaman makaranta. Shin kudin ƙananan hukumomi ba akan turo su ne. Tun lokacin ma ba haka ba ne. Tun zuwan da muka zo wannan gwamnati mm. ba a taɓa samun webil wato takardan albashi na jihar bauchi ko bangaren jiha ko bangaren karamar hukuma da ya gaza naira biliyan biyu da miliyan ɗari uku ba ba taɓa ba ayyuka kuma da ake magana gwamna muhammad abdullahi abubakar na apc a yanzu magana da nake maka akwai ayyuka daban-daban na gine-ginen hanya da na gyare-gyaren ofisoshi na mataimakin gwamna da ramat house da na gwamna da ake yin su wanda ba su gaza 38 ba. Ina kai ka manyan hanyoyi kawai kwaya ɗaya da yake magana akwai hanya da ta tashi daga Misau ta je Udubo za ta ƙarasa gama kilomita 500 ne. Kuma a yanzu magana da muke na fisa bilin hanya sosai da gadoji a tun da hanyar da ba a taba gyaran ta ba rabon da a taba ta tun 1982 tun lokacin marigayi ta tare ali shine lokacin da baba ajiye aka yi aiki a ɓangaren ilimi din manya-manyan makarantunmu ba su taɓa samun lokaci na kulawa ba kamar lokacin shi gwamna Mohamed Abdullahi Abubakar. Misali ina jin daɗi sabila da shi yana cikin wannan harka da muke duka. Abubakar ta tare Ali Polytechnic lokacin da muka zo takwas kwaya ɗaya ne na kwamfuta ta samu sahalewa na ja'ana na na bangaren ma'aikata take ba su tantancewa eh. amma a yanzu magana nake maka wallahi sun matallahi akwai kosi sama da arba'in 48 waɗanda aka tantance su kuma an fara digiri wannan gwamnatin ma eh. ta fi mai da hankali akan ilimi kiwon lafiya eh. tsaro da kuma noma sabila da yanzu kaga kaman program na an kobora wasu eh, kafin mu zo wannan mm. ina so ya zamanto kwanan nan shi mm. shugaban kasa mm. ya zo nan jihar bauchi wanda yake jama'a dai suka ce babu wani abin da shi shugaban kasa ya zo gabatar illa kawai ma a nan an zo an gwada wasu amalanke ne sannan ma ana zargin gwamnan nan ya je ya yi aran traktocin noma ne wanda yake guda ɗari biyar aka ce mm. kuma a ranar mako guda biyar aka gwada mm. sai kwanakin baya da aka zo aka kaddamar da taki mm. na noman wannan shekara inda yake aka sake kawo wayannan traktoci suka zazzagaya gari shin yaya batun yake ne ko in kun sayi wannan traktoci me yasa hana ku ba wa jama'a na farko dai bari mu gyara wa mutane fahimta akan al'amuran nan babu yanda za ka yi abubakar tafawa balewa dandalin abubakar tafawa balewa ya dauki tarakto guda 500 kuma ni a sani na na mulki na duniya in an ce maka za a kaddamar da abu akan ebo kaɗan ne daga ciki domin a nuna wa mutane irin nau'i da kuma irin kayan da za a raba kuma maganan cewa wanda ma da kanka kace daga baya an kawo 'yansu waɗanda da a farko su 'yan mu na cikin gida ai suna cewa a plato aka karba kuma kaga mu a bangaren yada labarai sai da muka je plato muka ɗauko kalan nasu muka nuna a talabijin kowa ya gani cewa akwai hoton gwamnan jihar plateau a cikin su wanda namu babu to alhamdulillahi wa'annan tractor guda 500 ne wanda a tarihin jihar bauchi dai ni da nake karantawa kuma nake bibiya babu lokaci ɗaya da wata gwamnati a take ta yi yunkurin ba da traktoci guda 500 to an ba masu waye ne to a gaishe ku to a shirin makon gobe allah ya kai mu zamu mu nemi jin waɗanda suka amfana daga waɗannan motoci na taraktoci da kuma ko daga jihar plateau ne aka auro su da gaske akwai kuma maganar zargin da ake yi na cewa gwamnatin bauchin ta gayyato shugaba muhammadu buhari ya zo nan bauchi amma aka sa ya kaddamar da ayyukan jabu wanda ba gwamnatin ta yi su ba muna fata za a kasance tare da mu a shiri mai zuwa yanzu kan muna godiya ga bakin namu wato rabar aminu tukur da kuma kwamar sabon muhammad ta da shi wakilin namu abdulrahman muhammad a can bauchi a madadin su duka ni ne aliyu mustapha sokoto a washington dc huta lafiya to madalla a gaida aliyu yanzu kafin mu karkare ga wannan sakon na kasan cewa sashen Hausa na murya Amurka ya daɗa faɗaɗawa gami da inganta shirye-shiryen dandalin VOA na matasa? Da gaske kake? Habawa, ai za ka samu labarun wasanni, shirin ilimi, kiwon lafiya, fasaha, samartaka, ga abar ya huce kai har ma sabon shirin na nasasu duk za ka samu a shafin dandalin VOA. To ya ake shiga wannan shafi? Ta kwana gidan sauki mutumina, ɗauki wayarka ta hannu ko kuma kwamfuta ka dan dangwala www.dandalinvoa.com ka sha mamaki ga sauti ga bidiyo kai abin ba a cewa komai. dandalin boa duniya a tafin hannunku. To da ne muka kawo ga labarai a takaice. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai wani mummunan hari akan wasu turawa mahaya keke a ranar Lahadi a Tajikistan, kamar yadda cibiyar bayanan sirri mai zaman kanta da ake kira SET ta ruwaito. mutane hudu da suke kan kekuna ciki ko har da amurkawa biyu sun gamu da ajalinsu ne a kudancin da hambe a lokacin da wata mota ta auka musu kuma waɗanda suke cikin motar suka fito suka shiga dabawa waɗannan mutane masu kekuna wuka ko ba ga wannan amurkawan cikinsu akwai 'yan ƙasar holland da swiss cikin waɗanda aka kashe kana wasu daga da ke kan keke su uku sun samu rauni ciki ko har da ɗan ƙasar faransa shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya litinin cewa kofarsa a buɗe take da ya tattauna da ƙasar iran trump dai ya yi wannan kalamin ne a fadar white house lokacin wani taro na manema labarai na haɗin gwiwa da ya da prime minister italia giuseppe conte a nan ne wani ɗan jarida ya tambaye shi ko a shirye yake ya gana da shugaban iran hassan rouhani sai ce kwarai jiya litini 'yan kasar zimbabwe suka jefa kuri'a wanda ke cike da tasiri ga kasar wanda kuma suke sa ran ya sauya tattalin arzikinsu da ya su kurkuce da martaba kasar ta da zubewa a fuskar duniya a ƙarƙashin tsohon shugaban kasar robert mugabe wanda ya kwashe shekaru 38 yana musu mulkin kama karya masu ido a zaben cikin birnin harare fadar gwamnatin kasar ba su ba da bayanin wani tashin tashina ba har zuwa lokacin da za a rufe rumfanan zaɓe da yammaci elmer brock wanda shugaban tawagar tarayyar turai na ne na masu ido a zaben ya ce wasu sassan kasar zaben ya tafi kan tsari amma wasu ko zaben bai tsari ba ko kaɗan. to masu haro da aka makawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma da anjima a shirin mana hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu zo muku da wani sabon shirin idan allah ya da. a duk lokacin da ake son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya ta ni gabatar da shirin da kuma chibahiro diodane da ya dawo daga hutu ya kuma haɗa wannan shirin sai injiniyan mu john ellison mahmud lalo ke cewa sai mun haɗu a shirin namu na hantsi idan allah ya ta alaikum